barka da zuwa sashin gidan TV zamani wato hausa tv ku danna subscribe ku danna kararrawa domin kasancewa da sababbin shirye-shiryen inna lillahi wa inna ilaihi raju allah ya yi wa ɗaya daga cikin fitaccen jaruman wasan hausa ko kuma tsofaffin fitaccen jaruman hausa wato ubale ibrahim wanda ya rasu ya sha fama da jinya yayin da mutane suka yi ta ƙoƙarin yi masa addu'a duba da yadda ya sha jinya a jihar kano ubale ibrahim wanda ya rasu ya bar iyali da 'ya'yansa wanda kuma wannan mutuwa tashi ta girgiza mutanen kaniwood musamman sandanja da yakubu muhammad duba da yadda dukkan wani shirin su da za su fitar sukan amfani da wannan tsohon jarumi kuma fitaccen jarumi a masana'antar kanut yakubu muhammad ya jajanta mutuwar obala ibrahim yayin da fitaccen jarumi wato sani danja shi ma ya jajanta mutuwar nan tashi duba da irin yadda ake ta ɗaukar ɗawainiyarsa tun lokacin da bai da lafiya akalla ya share wasan shekaru biyar yana jinya tun kusan 2011 ya fara ƙoƙarin rashin lafiya ya dan samu sauƙi kwanaki biyu sannan kuma ya ɗora daga inda ya tsaya inda kuma allah ya yi dai a wannan shekarar 2020 rasuwar za ta yi to allah ya ji kansa ya kuma bawa iyalan mamacin allah ya ba su haƙuri da juriya na rashinsa